Ah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko dai sunana Hafizu Muhammad Tambirni. A ah, duk dai ana min laƙabi kuma in ce ana gaya min wani suna wanda yake a cikinsu akwai tazkiya ba na son faɗa da kaina wanda akwai babban malamin mu da ake kira da wani Isa ya naɗa ni abin da ake cewa wani na alkur'ani to amma dai kalmar tana ɗan mun nauyi mukan ɗan bar mutane su faɗa an haife ni kuma a unguwar dirmin iya da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar kano municipal a shekara ta a dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya kuma alhamdulillahi na fara karatu ne a wurin mahaifina wato gwani muhammad ɗan birni wanda alhamdulillah wanda ya yi wannan suna ya san sananne ne a filin alƙur'ani to na fara karatu ne a wajensa wanda na ɗau wani shauɗi mai ɗan yawa a wajensa na alƙur'ani sannan daga bisani kuma kamar yadda yake bisa ga al'adar dama malamai masu cika barin 'ya'yansu a wurinsu su karatu ba sukan ɗauke su su kai su wajen wasu malaman mahaifin mahaifinmu ya ɗauke ni da ni da yan uwana mu biyar diyayi na ne ɗaya ne a cikin ƙani na kaɗai ya kai mu wurin malam mahmud barnoma allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda a cikin allah cikin ikonsa a wajensa ne na samu dama na haddace alkur'ani a wurinsa ne kuma na yi satu da dama wanda na yi ƙoƙarin ma ya zama na bar gari wannan gari mai albarka na tafi irin su mai dubura amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ban samu wannan damar ba Allah ya bani wannan damar ba dalili ku shine a shi malamin namu na nuna masa kwaɗayi na na wannan amma lokacin da nake masa bayanin cewa ina so na bar wannan gari na tafi can wani gari domin ƙarin karatu ni tun da nake da shi ban taɓa ganin ma ya ɓata rai kamar wannan lokacin ba saboda yana ganin me zan ji in yana ganin ina taimaka masa kusan za a iya cewa ma haddarasu yana sani bayan jiran ɗalibai da yake sani to haddarasu ma yana yi da yanzu tafi unguwa ni yake sawa ne darasu kuma ma ko da yana nan ma zai darasin to alhamdulillah za ga sai an nemo ni tukuna sana ake yin wannan darasu ina tsammanin ko wannan ce ta sa yake ganin bai kamata na bar wajensa ba kuma sannan akwai wata kalma da mahaifina yake yawan faɗa watakila wannan ma sanata ya sa ba zai so na bar sa ba na cewa ya bani ya bashi ni kyauta ina yawan faɗin wannan kalmar lokacin ina yaro tana ɗan bani haushi in aka faɗa ga kamar ba a so na to amma dai da ƙarshe na ga alkhairi ce kuma alhamdulillah da muka yi musu biyayya muka yi musu ɗa'a muka haƙura muka zauna a nan ɗin to ba abin da za mu ci da Allah subhanahu ta'ala sai dai masa godiya domin gaskiya mun ga albarka a rayuwarmu albarkar da waɗanda watakila wasu ma da suka ji suke wannan yawace yawacen ba lalle ne a ce sun sami irin wannan ba sannan kuma bayan na haddace alkur'ani na fara karatun zamani inda na yi sakandare na aliya sannan daga nan kuma na zo na eh, yi diploma a legal nan na je BUK na yi digiri na a 'yan shekarun na mawa wanda bai wuce shekara ɗaya ba na yi masters a jami'atul qalamatu wacce take kaduna sannan kuma idan aka dubi bangaren abin da ya shafi harkar musabaka nan ma dai alhamdulillah eh, an dan taka rawa domin na yi masabaka a mataki na local government mataki na zone har jiha ka hamma Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama har musabaka ta duniya na ji kuma alhamdulillah na halarci musabaka ta duniya a ƙasar Dubai a Allah subhanahu wa ta'ala ya bani matsayi na ɗaya a shekara ta biyu biyu da uku ne wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa wannan ni'ima eh ni gaskiya gaba ɗayan rayuwa ta ma alƙur'ani ce domin ni kullum ina gaya wa mutane a ni babu wani abu da za a gani da shi ba ƙur'ani ne ya bani ba a taƙaice dai ni gidana alƙur'ani ne ya bani mota ta da nake yawa alƙur'ani ne ma auren da nema alƙur'ani ne ta farkon da ta biyun Alƙur'ani alkur'ani ne ya bani don haka ka cukanni ta da nake yi wallahi ne alkur'ani shine sutura ta shi ke mun komai ba ni da wani abu da na sa a gaba a sama da alkur'ani kuma alhamdulillah ina rayuwa ta rufin asiri an gane wanda ba ma rasa da zamu a rayuwa mu kuma wallahi ba mu da wani abu da muke in ba wannan alkur'anin ba amma alhamdulillah duk wata sutura da dan adam yake samu to Allah mun gode ma Allah subhanahu wataala ya yi mana irin tamu kuma mu ne Allah subhanahu wataala godiya akan wannan ito eh dole akwai kalubale don iya ma a ce kawai a ɗauko ka daga a raba ka da gidanku an gane a kai ka wani waje shi kansa wannan ma kalubale ne an raba ka da iyayenka an raba ka da yan uwanka yayi da kanne an kai ka gurin da yake kawai za ka haɗu da wasu mutane ne daban wasu sun fi ka kafu wasu wajen lokacin ma waɗanda suka fi a lokacin su suka biyo domin muna yara ƙananu an gane dole za a ringa ɗan zalantar ka duk da dai wani dama duk ƙarin samun gogewa ne a rayuwa shi kansa wannan wani a karatu ne mai zaman kansa to shi kansa wannan kalubale ne ta wannan janibin sannan kuma ta janibin karatu ne dai gaskiya alhamdulillah a gaskiya na ce wani abu ya bani wahala a Qur'ani ba ko kuma na ina kasa hadda ko ina kasa wani abu to gaskiya ban yi wa Allah godiya a bisa mai da ya min ba ni a gaskiyar lamari ba zan iya cewa ga wani abu da nake kasa yi a Qur'ani ba a dai lokacin da nake neman al eh dole ai akwai gurare mashuhurai a cikin alkur'ani wanda suke masu wahala ne kuma za a ga mafiya yawan mutane zai wahala mutum ya zo ya karanta su a ce bai basu ba shi wahala ba wani lokacin kamar ne yake wani yau an gane yanzu ka kamar irin su UCS sun yi shura wajen wahala kuma Allahu fi auladikum ita kanta bakar yanzu kaga ai kaga ga tana da yawa amma akwai gurare na wahala a cikin ta yanzu kamar izkum laha. kusan izifi ne wanda za ga a cikin bakar namijin izifi ne wanda yana da wahala gaskiya haka nan in ka ɗauko irin su sautin tauba kuma kafin ba sautin tauba a irin su wa'alamu an gane ina nufin sautin amfal kenan to a amfal ɗin in ka ɗauko musamman izifin wa'alamu shi ma za ga izifi ne wanda yake yana da da da wahala gaskiya gaskiya wallahi ni kusan alƙur'ani ba ko ina ina son karanta alƙur'ani amma dai tabbas akwai sori masu yi wanda suke min daɗi wurin karantawa kaga dai gaskiya ina jin daɗin karanta a sautul kafi haka nan sautul isra ina tun da ɗan karanta ta haka nan eh, in ka ɗauko wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wannan izifin zuwa ko mu ɗauka zuwa ƙarshen sura ko kuma mu ɗauka kawai eh, tabarakallazi nazzala furqana ala abdi wannan sura to ita ma gaskiya ta min daɗi gurin karantawa da irin su suratul fathi an gane da su min daɗi gaskiya gurin karanta irin suratul qaf da duk ina to suna dan dama dai gaskiya wanda ina samun nishadi kwarai da ina idan ina karanta su kuma na tabbata wa kila da dalibai na zasu lura da ni zasu ga ina karanta wannan surun ina samun nishadi kuma gaskiyar lamari a bisa da yawan lokuta suna sa ni tsoron Allah kwarai da aniya eh, musamman su wata kwaf ɗin nan idan ina karanta ta gaskiya tana daga mun hankali kwarai eh, da aniya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 yanzu na karanta ne da ruwayatu has an asim a ni shawarar da zan ba su shi ba gaskiya lamari su riƙe alƙur'ani domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana ɗaukaka wasu mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka wasu mutane da wannan alƙur'anin kuma yana ƙasƙanta wasu da shi ko shakka babu kaga duk musulmi na ƙwarai zai so ya samu kansa cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka wannan alƙur'anin da ya ɗaukaka shi da wannan alƙur'anin kuma abu na biyu da zan faɗa ya ishe ka sharafi a ce ba kai ba ma iyayenka a ranar gobe kiyama za a samu su kambi ta inda duk inda suka yi za a ce wannan ai waɗanda ayan suka dace alƙur'ani ne wannan kambi yana ƙyalli yana walwali ta sa imamu shaɗibe yake cewa hani'an mari'an walidaka alaihima ملابس أنوار من التاج والعلا فما ظنكم بالنجل inda jaza'ihi ula'ika ahlullahi wa safwatul mala. to kaga in har ma za a ce iyayenka za a yi musu irin wannan ina kuma kai da ka haddace alqur'ani kuma kada mutum ya ringa jin tauye cewa ko shi yanzu ya girma ba magana girma a haka hadda alqur'ani ko da ka girma ka daura aniya insha Allah abu ne wanda zai yi domin akwai wata kissa da nake yawan faɗarta shine akwai lokacin da wani bawan Allah ɗansa ya ci alqur'ani ya zo aka yi ta gaya masa falalar cewa ai ga irin falalar da za ka samu a ragobar kiyama saboda dinnan naka da ya ta ne mutumin ya tsufa fa kawai ya fashe da kuka ya ce to shi yanzu da wani ido zai kalli mahaifinsa da wani ido zai ga mahaifinsa a ragobar kiyama shi ga ɗansa yanzu ya zo ya yi alƙur'ani ya sama masa irin wannan falala amma kuma shi yanzu bai yi ba an gane to wani da wani ido zai kalli mahaifinsa a ragobar kiyama take ce wallahi sai ya alqur'ani tsoho ne amma ya daura aniya inda komai niyya ne ya rike wuta kuma Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya hadace alqur'ani dan ya fita kunyar mahaifinsa a ranar gobe kiyama don haka ni ina kira ga matasa da duk wasu masu hada san hada alqur'ani su jajirce su tsaya su eh, in dai suka iya yi insha Allah Allah zai taimaka musu domin littafi ne wanda Allah ya ce wala laqad sanan qur'ana da zikir dama Allah ya hore shi wurin hada in ban dama Allah ya so hada shi dan aida ba zai ma ba da zance ne na Allah subhanahu ta'ala Allah ya samu dace